الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو السبت عشرين للترى قوة شابي شكرة تدبو ليلة الهدود 39 هجرية wanda ya dace da takwas ga watan tara shekara ta 2018 za mu ci gaba da karatun littafin sai buhari za mu tashi a babu manzilin nabi sallallahu alaihi wasallam yawon fathi masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar fathu makka da muke tattaunawa نعم،, نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفتح قال حدثنا عبد الوهيب قال عبد شعبة عن عمرو عن ابن أبي الليلة ما أخبر أحد محمد وأنه فلا يسلمها غير سبحانه فإنها ذكرت أنه يوم الفتح لا يوم الفتح مكة إذ دخل في بيتنا ثم صلى ثمان ركعات قال لم أرى لم أرى صلى صلاة أخف منها غير أنه يحب الوقوع نعم eh wani babi ne wannan babin ana mana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya sauka a lokacin fatu makka ya kawo hadisin abul walid hisham ibn Abdulmalik, daga shuba ibn al-hajjaj al-ataki daga daga amr shine ibn murra daga ibn abi layla shine Abdullahi ibn abi ya ce. ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باب ولمتون قداء لها ليبام الأباري شوى يا قمر ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى ولها غير أم هاني إن با أم هاني با أم هاني إتتي فاتخة بنت أبي طالب فاتخة بنت أبي طالب ita ce kaɗe ta sanar da muta ga annabi yana yin sallar wala wannan waye yake faɗin wannan zance abdurrahman ibn abi laila an ibn abi laila shine abdurrahman ce su dai un hani ne kawai suka ji tana ci annabi yana sallar wala ita ma abin da ya faru shine فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة تأمتوا تشيوا رانا فتح مكة اغتسل في بيتها النبي أيوان كان أجدنت ثم صلى ثمان ركعات sannan ya sallaci sallawalaha raka'a takwas qalat sai ita ummu hanin ce lam arahu salla salatan akhafa minha ban taba ganin annabi sallallahu alaihi sallam. yana yin sallah da ya sauƙaƙa ta ba kafa. ya sauƙaƙa yayi ta ba da nauyi ba ba da tsawo ba ghaira annahu yutimmu ar-ruku' was-sujud sai dai duk da cewa bai yi ta da nauyi da tsawo ba amma fa yana cika ruku'i yana cika sujada, don waɗannan su ne manya-manyan rukunai a sallah da ya kamata masallaci ya kula da su a yi ruku'i mai kyau a cike a nitse sujjada mai kyau a cike a nitse a karanta abin da shari'a ta ce a karanta a ciki wannan hadisin ya nuna mana ranar fatu maka annabi ya sauka a gidan umu hali kenan sannan abu na biyu cewa da aka yi ba wanda ya ba da labarin cewa annabi yana sallar walha baya nuna cewa annabin baya yi din tunda abinda mutum ya gani ne yake faɗa aiko to wata ila ya yi baka gani ba shikenan shine suke cewa a ka'ida usuliyya al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu yace abu ya faru an yi kaza to shi ake gabatarwa sama da wanda yake kore abu kullum a shari'a idan aka yi riwaya wani yace shi bai ga kaza ba ko wani ya yace shi bai san kaza ba ko bai ga kaza ba to sai kuma wani ya yace shi kuma ya gani to ana daukan ra'ayin wanda ya ce ya gani ne tun da rashin ganin ka kai baya nuna ce annabi baya yi to haka wanda ya bada labari cewa abu kaza ya faru da wanda ya ce kuma bai faru ba to sai a duba waye fa amincin zance a cikinsu wanda ya tabbatar in dai amintacce ne to sai a ɗauki zancensa lalle ya faru ɗin kenan tunda amintacce ne ba zai yi ƙarya ba wanda ya bai faru ba kuma bai gani ba ne wane ya zo masallaci kawai sai ka bude baki ka ce ai bai zo ba me yasa ban gan shi ba a to dan ban ganshi ba ya nuna bai zo ba ni na gan shi ya sallah a wuri kaza shikenan sai ya zo a ce a ai bai zo ba wani ya ce bai zo ba a'a to al-musbitu muqaddamun ala an-nafi alladhi asbata al-kalam yuqaddam ala alladhi nafa wanda ya tabbatar da zance shi ake gabatarwa akan wanda ya kore bance to mu ta ta ganshi ina fata ana fahimta yawwa sannan ya fada kuma ya yi bayani a cikin hadisai masu yawa da suke nuni akan muhimmancin sallar walaha yace salatul awabina hina tarmidul fisal annabi ya ambaci sallar walaha ita ce sallar awwabin me awwabin masu komawa ga Allah ana yin sallar walaha ne lokacin da rana ta ɗan fito ta fara zafi shine hinin tarmidul fisal lokacin da ɗan maraki in ya taka ƙasa ko in ka sa hannunka a ƙasa zaka ji ya dan fara dumi karfe tara tara da rabi goma goma da rabi sha ɗaya sha ɗaya da rabi duk lokacin sallah wa ana ne amma in sha biyu ta je kuma rana ta rantse ba a yin sallah lokacin da rana ta rantse ta ratsa tsakiya sai kuma a jira a zahar kuma sallar walhaɗin haɗin nan sallah ce wacce take um, muhimmanci mai daɗi amma shi dan baya bar mutane su amma mutum zai iya yanta ko a ofis ɗinsa ka je aiki karfe goma karfe sha ɗaya ka dan fita masallacin ofis ɗinka ka je ka yi a biyu raka a hudu raka a shida gejinta a takwas haka ibn al-qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad ya halatta a a biyu kaɗai kawai da safe karfe tara tara da rabi karfe goma ka tashi kai a biyu kawai kai addu'a Allah sa albarka shikenan a biyu kacal in kaga kana da ranar lokaci ya halatta kai a hudu kai biyu kai sallama tana da daɗi laha wallahi wallahi laha tana da daɗi kwarai da gaske tuqarribul insana ila rabbih takan kusantar da mutum daga zuwa ga ubangijinsa duk shi'unin da kake Allah zai taimake ka ka dan yanke kai ko a makaranta ko a ofis ko a kasuwa ko ma kafin ka fita da gida galiban yanzu za ga mutane wanda Allah ya hore musu daman lokacin a hannunsu yake za ga mutum yawanci bayan goma ake fita saboda an koma asuba an yi bacci da safe an karya an yi wanka an kimfa an sallame iyali sai ga mutum wajen goma yake fita goma goma sha ɗaya haka in dai ba masu larurar aikin gwamnati su ne suke fita sassafe bakwai da rabe takwas ba yanzu wanda yake da wannan damar haka ai zai iya raka abi a gida kafin yau lokaci ne mai albarka kuma da daɗi a ce yau kafin ka fita sana'arka kafin ka fita aikinka ka yi sallah raka a biyu ka yi sallah raka a kaza ka fita wallahi sai kaga kana samun taufiki a cikin al'amuran kamala wallahi mutum ya jarraba a gwada tana da albarka sallah walaha kuma a nan ne ake neman rahamar Allah ba ka san ba wataƙila a cikin sallah wal sai Allah ya baka aljanna bai baka a nafilar da kake bayan magarba ba kuma ta fi kusa da ikhlasi don galiban ba a san ana yin ta ba yanzu muna tare da kai a masallaci zan iya gane kana sallar nafilan magarba ko isha'i saboda muna tare da kai kullum amma ba zan iya gane wannan malam gadin yana yin sallar wala ko ba yi shi ma bai san ina yi ba ko ba na yi ban san kana yi ko ba ka yi saboda galiban mutane suna gida ko suna wajen aiki sallah walha tana da amfani kuma akwai albarka ci e eh, yawanci eh mana ba wanda ya gaya mana in ba ummu hani ba mana kamar shi yasa ka gani Allah ya ba albarka yanzu na gane ne cikin kaga shi yasa ga gari tunda a boye ake yin ta annabi ba zuwa yake a gaban mutane yana yi ba shi yasa hadisan ba shahara ba shi yasa wannan mai riwaya yake cewa ba wanda ya gaya mana cewa annabi yana sallah walha in ba ummu hani ba ita ma zuwa yayi ya sauka a gidanta ya wanka zai fita shine ta ga yana yin sallah sai da ya raka takwas to hatta matan annabi sallallahu alaihi wa kamar yanzu irin da yawa daga ce ka ga su kawai ba saboda watakila yana ne yana yi ba su gani ba to yana da kyau mu kula da wannan kuma na gaya mana ga lokacinta ga kuma adadin raka'o'inta kuma annabi ya ce sallah ce ta masu komawa ga Allah mana mai yin sallah laha mutum ne mai komawa ga ubangijinsa innahu awwab kamar yadda Allah ya yi wani daga cikin annabawa mu je mana باب حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن مسعود عن ابي عن ابي الهوى عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر wannan hadisin um, muhammad bin bashar shine uh, bundar sai kuma gundar ya ruwaito gundar shine muhammad bin ja'far akwai shu'ba shine ibn al-hajjaj al-ataki akwai mansur shine ibn al-mu'tamir akwai abi duha shine muslim ibn sabih mutumin kufa ne akwai masruq shine ibn al-ajda ibn malik al-hamadani daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzo Allah ya kasance yana faɗa rahmukallah fi ruku'ihi wa sujudi a sa in yayi a sujudinsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji da gode maka a rike wannan addu'ar a haddace ta ita ce addu'ar da ake yin ta a ruku'i da sujjada bayan subhana rabbiyal azim ta ruku'i da subhana rabbiyal a'la ta sujjada to ga wannan kuma subhana rabbiyal subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li akwai da subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh annabi yana yawaita fadin wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma kfirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu da gode maka nusabbihuka muna tsarkake ka muna maka tasbihi sannan a taki kuma muna gode maka tabaraka wa ta'ala muna neman shiryarka da falalarka a ƙarshe kuma yace Allahumma kfirli ya Allah ka gafarta mu wannan daidai yake da faɗin Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir subhanaka allahumma kaga fasabbih rabbana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika hamdi rabbika ka gode ubangiji ka yi tasbihi kana mai gode ubangijinka wastaghfirhu sannan ka nemi gafararsa to shi ne annabi yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wanda yake neman Allah ya fi masa to ya yawaita irin abin da annabi yake yi shi ma dan neman Allah ya fi mai sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i ne masu tsada masu daɗi da suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tafiyin ba a faɗi adadin da annabi yake ba idan kai ruku'i kai ta zuba shi kawai illa masha Allah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك kana yi kana tuno da ma'anar to sai ka dade a ruku'i baka san ma ka dade ba sallar ka ce kyau idan kai sujada kana yi kana tuno ma'anar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kana yi kana maimaita kana tuna me kake gaya wa Allah kana cewa Allah ya taima Allah ya taima ai ba za ka gaji da faɗa ba wannan shine zai baka nutsuwa a cikin sallarka ana so mutum a sallarsa ya yi ta cikin nutsuwa ina jin ba ma sallah ba komai ma a duniya a duniya ana so a yi cikin nutsuwa ko to ya yi sallah in ba mai aula sallah da gaggawa sifar munafukai ne a yi maza a gama sallah ba yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila kaf kaf kaf yanzu an yi an gama an sallame ta an yi gaba ina eh, eh warai kuwa su a idan mutane za su yi mai kyau su gaya musu su ana so sallah ta zamanto an yi ta cikin nutsuwa Allah ya jarabe mu kuma yau ba a so a yi sallah a cikin nutsuwa mutum ya zo ya gama ma ya rasa me zai yi ka gaggauta ka yi sallar nan da nan ka gama ta amma kuma bayan ka gama ka rasa me za ka yi eh eh sai ka dauki waya kai ta danna ita waya ita waya ana bata lokaci waya ta cancanta a bata lokaci mai yawa amma sallah rukuni da sujjada da karatu bai cancanta a ba shi lokaci mai yawa ba ne ghafla wannan gafala ce wannan rabkana ce kuma ina faɗa na mai cewa muna da wata al'ada na zuwa mu je mu yi ta sallah ko ina da ko ina. ya kamata musulmi in zai yi sallah ya san wani masallaci zai kai sallarsa kuma wani irin limami za ka bi ba wai ka je ka ɗebi sallar ka je ka kai ta limamin da shi kansa bai da nutsuwa ba a gigice yake bai da nutsuwa baya yin sallar cikin nutsuwa a yi a gama a tafi kawai wannan ta fi faruwa a sallolin kasuwa da majalisai da ake zama a cikin unguwa da kofar shago da ina ne da masallacen da limaman ba su da natsuwa don akwai masallacen da za a ga limaman ba su da natsuwa yau ba da natsuwa tun da ba ya sallah mai kyau to ya kamata ka kula ka tabbatar inda za ka yi sallah limamin ya iya sallah ya iya sallah ba wanda yana gama sallah da wuri ba abinda mutane ke zo gau gau gau an yi an gama an tafi ko direba ne a tashi a kaje kake hawa motar direba mai shaigen gudu wata ranya jin kifar da ku ko ba gama ne to haka sallar ma kuma sallah ita ce last card ɗinka last card da kake da shi a wajen ubangiji ba ka da wata ibadar da ta fi sallah ko kana da ita to ya za ka jefa cikin haɗari dan me kuma Allah ba ruwan sa wai limamin unguwar ku haka yake ba ruwan Allah da wannan limamin ku ya iya wasu limaman fa haka suke ba su da alaka ba su da alaka da ilimi kawai dai an tashi anguwa an nada su limamai baya karatu baya karantarwa kuma baya zuwa neman ilimi ya za a iya iya sallah kamar asibiti ne sai ka nemi ƙwararren likita wanda ya iya ka kai kanka in gareji za ka je ka kai motarka sai ka nemi ƙwararren gareji ƙwararren bakanike in keke za ka kai sai ka nemi waya iya in mashin ne sai ka nemi wanda ya iya gyaran mashin amma amma amma sallah ba za ka nemi wanda ya iya sallah ka je ka bi sallah ba kawai a ina ne ake sallah a ai nan ba a yi ba a ai can bari mu je can da yawa akwai limaman da suna kifar da mutane ku kiyaye eh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah Allah ya fi mana dan uwa cewa mutane sun kasu kashi biyu a wajen sallah kuma gaskiya ne abin da ya faɗa ni al'amarin sallan nan wallahi na. yana ba ni tsoro matuƙa wallahi astaghfirullah Allah ta yafe mana mutane sun kasu kashi biyu akan sallah akwai waɗanda suna yin sallan ne kawai don su sauke nauyi an ce a yi sallah wajibi ne bari ya je ya sauke nauyi kamar yaro ne a gidanka tashi ya aiki kawai don dai bi umarninka ya je ya yi kawai ba zai tsaya ya yi mai kyau ya kula ba to haka shi wanda yake yin sallah kawai don da ya sauke nauyi to zai yi ba an ce a azhar ba za a yi azhar din ba an ce a yi la'asar ba za a yi la'asar ɗin ba an ce a yi ba za a yi yana yi ne don ya sauke nauyi so ya yi ta a cikin nutsuwa ta yi kyau ba sai kawai dai yi Allah ya ce an dai an yi a ce bai yi ba ne ya yi akwai wanda yake yi don ibada yana yin na'am ya san nauyi ne Allah ya dora masa amma kuma yana jin ibada ce yana bautawa Allah da wannan sallah yana neman kusancin ubangiji da wannan sallah din shi a lokacin da yake yana so Allah Allah ya so shi yana yi Allah Allah ya ga cewa yayi mai kyau ya karba to sallolin waɗannan mutanen guda biyu sun sha bamba me yi dan ibada kana ganin su zaka san dan ibada yake wanda yake idan ya sauke nauyi kana ganin su ko kana bin su zaka gane to ku ne dai fasinja kowane fasinja ya san ina zai je motar da zai shiga gaskiya ne wallahi tallahi malam komai naka in yayi muni in sallaka ta yi kyau zaka iya tsallakewa ka samu aljanna amma duk abin da ka sani na duniya naka duk kyansa in sallaka ba ta yi kyau ba aiki ya lalace kuma Allah ma baya tambayan komai a kiyama abu na farko kawai wannan sallan ke tambaya ni idan an zo Allah cewa yake mala'iku duba mun sa kawai to yaya mutum zai zo ya jefa sallar cikin hadari wallahi malam wani masallacin wani limamin kabishi wallahi wallahi sai ka sake sallah da ni wata rana akwai tsautsayi da yasa na bi wani wani sallah ban kai sai da na tusa ta saboda babu wata nutsu irin masallatan nan ko a gidan mai ko ka tsaya ka yi tafiya ana jam'i din nan ka wani in ka bi shi Allah ya sawaƙe Allah ya sawaƙe kawai ka san yana faruwa ka yi tafiya an tsaya a tasha ko irin cin wurin cin abinci din nan ana ana jam'i jam'i din nan to ka zo kai kana ganin baraka mai ka maimaita naka jam'in ba kana kwaɗayin jam'i in ka hau bayan wani yadda yake yin sallah nan baka da nutsuwa haka zai jefa muku ita ya tafi ya bar ku ka tashi ka tafi sallarka na gaya muku wani dan uwa yake gaya mu yana irin suna zirga-zirgar harkar siyasa nan kamfen da waye to ogansu wanda suke nema wa kujerar da aka je wani ƙauye za a je an ci sa'a an tsaya za a yi sallah tsotsi ya sa ya aka yi aka shi ne liman kujera fa yake nema ta gwamna ce ko dan majalisa ne ko mai sauran ya wuce na liman tunda shi ne babba bari yalla bai bismillah kamar sallah malamin sallah na ya aka yi tunanin kujera da yake tunanin menene ya rikice a cikin sallah nan gaba ɗaya rude ya yi ruku'i ya ɗago ya tafi sujada suka ce subhanallah ya daɗa miki aka ce subhanallah ya rasa inda zai gaba ya zauna ne ya tsaya ne ya rasa ya zai so saboda mai baya gaba ɗaya baya cikin cikin sallar kawai sallar yake yi sujada ya ruku'i ba ita yake yi ba kawai sauƙi nauyin kawai ke so yi da tasbihin ya masa yawa ya juyo ce kai sakita da ya gama <laughs> wallahi tallahi ta guje ba za ta gyaru ba ya nuna shi ce ta kai take mana ikama bai san ya zai yi a'a a ba'adi zai yi kabli zai yi a ya rage ne ya kara ya manta su baya ciki to shi wanda aka yi wanda aka yi sallan ne da shi yake gaya wa yake cewa ai malam ni dai kawai dai wallahi haka aka zo aka sallan ni dai aka gama sai da nan fita na dan cewa na je wani guri na je na sake sabuwar sallata to kaga wannan yana da hankali yana da hankali da ya san cewa za a tambaye shi akan wannan sallah so da Allah ɗan uwana mu kula da sallan nan Sallah larura ce a yi ta a cikin ne kada a yi gaggawa kada a yi gaggawa yanzu ko shugaban kasa fa kaje kana ganawa da shi ba za ka so rabu da shi da wuri ba ko sarkin garin ku ya kira ka kuna ganawa da shi kana so a dan zauna a dan abin nan a san ka dai a dan abin nan annabi ya ce inal musalli yunaji rabbahu mai sallah fa ganawa yake da ubangiji hadisi ya tabbata in bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin ubangiji bawa na ya san cewa ni ne mamallaki ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce wannan shine tsakanina da bawa yana bauta mun kuma yana neman taimako ya bauta mun ni kuma taimaka masa har inda za a zo kana faɗa Allah yana cewa wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙa a cikin fatiyan nan an bashi kaga gani ne ka faɗa ubangiji ya faɗa haka annabi ya fassara mana sallah to yaya mutum zai zo yana yin ta cikin natsuwa ko yana sauri yayi ya gama ya sallama mutane akwai limamai kuma yar riya yar riya yayi yayi wa mutane da wurwuri dan a ce a ai ai wai wani dan shaf shaf ne ai kaga anan yanzu an tashi ba aikin Allah yake ba aikin wasu yake yi kawai dai mutane ce ai muna jin daɗin sallarwa ne ai da wuri yake gamawa sun kashe ka duk limamin da ake yabansa akan wannan cewa wai sallah wai wai shi wai nan da nan yake gamawa to wallahi ba yabansa bane zagin ka akai zagin ka akai so mutum ya kawai ka rabu da mutane kai dan Allah yaya za ka yi Allah yake son shi kenan kawai ko ya yaba ko kar ya yaba ko ya soka ko kar ya soka ko ya ji daɗin sallah ko kar ya ji daɗin daman ba dan shi kake ba dan Allah kake yi

فدعاهم ذات يوم فدعاهم ذات يوم ودعاني معه قال وما وقفه دعاني يومئذ إلا سواه مني فما مي فما مي كجي وما رؤيته رأيته سوى وما رأيته دعاني يومئذ إلا لي يومئذ فقال ما تقولون ما تقولون ما تقولون إذا جاء أمر الله والقدر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى قدموا السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم ولم يقل بعضهم شيئا فقال لي فقال لي وابن عباس أكذلك تقول قلت لا قال وما تقول قال قلت هو أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الله إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة وذلك على من أدلك وسجد بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما ما تعلم طيب وانا حديث أبو النعمان ني لم إمام البخاري ني أبو النعمان شيني محمد بن الفضل السدوسي sai kuma malaminsa abu awana shine al-wazzah sai kuma abi bishir abu bishir ba bashir ba bi kasr al-ba kenan shine ja'far ibn abi wahshiya iyaz kenan daga sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas yake ba da labari kana umar umar ibn al-khattab kenan kana umar abdullahi ibn abbas yaro ne matashi a wannan lokaci da yake ba da labari kana umar yudkhiluni ma ashiyakh badr sayyidina umar dan khattab ya kasance yana shigar da ni cikin dattawan sahabbai da suka je yakin badar shine ashiyakh jam'i ne na shaykh in an ce sheikh a larabci ana nufin dattijo tsoho mai shekaru to yana shigar da ni ni yaro ne amma sai ya zaunar da ni a cikin dattawa da suka je yakin badar faƙala ba a zuhun lima yudkhilu hadha alfata ma'ana to sai wani daga cikin su dattawan da suka je badar din shine Abdurrahman ibn Auf qala ɗin ɗinnan abdaman ibn Auf ne sai yake suka yana ganin da Umar yake yi gaskiya bai kamata ba me yasa Umar zai rinka shigar mana da wannan yaron cikin mu yaro karami ya shiga cikin dattawa tunda shekarunsu ba ɗaya ba shi yaro ne su kuma shekaru suna da shekaru amma sai Umar sai ya jawo shi sai ya kawo shi ya zauna da shi kasan za ka ga a tarbiyya ko wurin zama ne za ga can manya ne can matasa ne can yara ƙanana ko wani taro ake yi ko ta'aziyya haka za ka ga wancan rumfar duk matasa ne kansu ɗaya can kuma za ka ga sa'annin babanka ne ka ga ba ka je cikinsu ka je ka zauna ba a tsakiyarsu kai ma ba ma ka ji daɗin zaman ba don bara ka sake ba can kuma za ga 'yan yara ne ƙanana ƙannan ka ne su kuma nan ma ba za ka ji daɗin zama abu haka ɗabi'ar ɗan adam take kullum idan ya zo yana zama da wanda ya dace da shi ne yanzu in ana tare da mutane da dabbobi da mutane in mutum ya zo sai shiga cikin mutane ya zauna don su suka dace da shi idan ka ga mutum ya je ana zaune ya shiga cikin awaki ya zauna to bai da hankali kuma ba na jin akwai akwai da za ta zo ta shiga cikin mutane ita ma ta zauna saboda ba su dace da ita ba to haka haka abu haka ka son yake da sauransu mata in sun zo ga sun zauna cikin yan uwansu mata ba na jin namiji mai hankali zai zai tsakiyar mata ya zai zauna kuma mace ma ba za ta zo kenan haka abun yake kowa yana zama ne da wanda ya dace da shi warai kuwa sun haife shi wa za ka ce haihuwa warai kuwa eh ko jika ba kai ƙwarai kuwa da aka shi shi abdurrahman ibn auf abinda an ya gani kenan duk da umar ne ya yi amma shi ma yana da uzurinsa a ɗauko yaron da bai wuce shekara sha biyar sha bakwai ashirin ba a zaune da shi cikin 'yan shekara sittin saba'in ko hamsin da wani abu sai suke ganin akwai nau'i na takura waye wannan magana abdurrahman ibn auf ne ya ce lima yudkhilu hadha al-fata ma'ana walana abna'un mithla kaga yace muna da yara muna da yaya irin wannan akwai yayan mu irin wannan ya za a dauko mana wannan a kawo mana shi a shekaru sai Umar ya ji labari sai Umar yake cewa annahu mimman kad alimtum ku sani abin da yasa na shigo da Abdullahi dan Abbas cikin mu shi yana cikin mutanen da kun san shi yaro ne mai ilimi yaro ne haziki lahu lisanun sa'ud a wajen annabi yana da harshe mai yawan tambaya akan ilimi sannan kuma yana da a aqul yana da zuciya mai rike abu annabi ya yi masa addu'a cewa Allah ya fahimtar da shi addini Allah ya bashi harshe mai yawan tambaya akan ilimi ya bashi kuma zuciyar da idan an yi ilimin take haddace abu ya ce to ni na shigo da shi ne saboda matsayin da yake da shi kuma gaskiya ne abu dan abbas suna kake gani da yaren tasa tsofaffi dattawan kuma har gida suke bin suna neman ilimi a wajensa dan shi kansa wani sahabin in ya zo wajensa karatu sai ce ka ai da ka bari na zo gida na same ka ce a'a ilimi ne yayi ko da ka na girme ka a shekaru ai kai ka girme na ilimi kuma ga gashi kai dangin annabi ne so shi umar abin da ya sa ya ɗauki wannan yaron ya sa shi a cikin sahabbai manya saboda iliminsa don ya amfanar da manya kuma ba haramun ba ne ƙanani, ya ilmantar da manya a addini shikenan sai wata rana ya yi jarrabawa shi umar din don ya tabbatar da matsayin abdullahi dan abbas din sukar da abdurrahman ibn auf yake yi ta kauce a gane baiwar da allah ya ba abdullahi Ibn abbas shikenan sai ya kira su dattawan za ta yau min fada'ahum za ta yau min wada'ani ma'ahum ya kira su ya kira ni nima ya ce kai ma zo aka sake sai abdullahi dan abbas wa ma ra'aituhu da'ani yawma idin illa li yuriyahum minni ni ina ganin wato ba wani abu yasa Umar ya kira ni ba ya hada ni da waɗannan dattawa bayan an yi wancan magana illa so yake ya nuna ni a wajensu mana ya nuna musu matsayina na ilimi kamar yadda shi din ya san matsayina na ilimi don umar ya san waya abla ibn abbas to amma su watakila suna jahilcin matsayin da Allah ya bawa abdullahi ibn abbas da ya ce yaro ne sai ya kawo ni cikin shekarun suka duba eh ba karatu suka duba ba jama'a kar a ce sun ne duba karatun sun ki a'a shekarun suka duba ina fata ana fahimta shekarun suka duba shi kuma ilimin ya duba eh. shi kenan faƙala ma ta ƙuluna sai umar ya yi tambaya gaba ɗaya ya jefata me za ku faɗa akan faɗin Allah da ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma akan iza a nasrullahi wal fath waye zai mun bayanin me ake nufi da wannan ayar wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan nasarar ubangiji ta zo da budi idan ja'a nasrullah nasarar ubangiji wal fath da budi kuma kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi addinin Allah afwajan jama'a jama'a hasidiya ya karance surar nan gaba ɗaya ta idan ja'a shi umar ya ce ina neman ƙarin bayani da Allah yana neman ba wai tafsiri eh haka ne dawo ma'anar tafsiri a yi bayanin fasarar baƙi kuma a yi bayanin ma'anar aya kun san akwai tarjama tarjama ƙala ya ce zahaba ya tafi jalasa ya zauna iza idan ja'a ya zo nasuru taimakon Allah Allah wannan tarjama kenan a fasa baƙin. akwai kuma tafsiri a yi bayani don a zo a fasara ma aya sai ga kana bukata a maka sharhi da bayani to abinda umar ya nema kenan in ba ka ba ai Laraba ne sun san izaja a nasarar yarbar amma me ake nufi da wannan ayar me yasa Allah ya saukar da wannan sura izaja a nasarar yarbar to sai manya suka fara ba da ansa shi dai yaro ya shiru fa qala ba'dhum na an nahmadallaha wa nastaghfiruh idan nasarna wani ya bada ansa yake cewa ai annan anan Allah ya umarce mu ne mu gode masa mu nemi gafararsa yayin da muka samu nasara ka gani idan Allah ya mana buɗe muka samu nasara a yaƙi to mu rinka godiyar Allah muna istighfari haka wani ya fassara ku futi alaina wa qala ba'dhum wani daga cikin su yace la nadri kai ba mu sani ba ya umar kai mana bayani walam yaqul ba'dhum shay'an wasu kuma suka yi shiru duk cikin dattawa ne yanzu karatu ya tsaya cikin dattawa mai kokari a cikin su ga abin da ya ce wani ya ce ba mu sani ba wani kuma yi shiru bai ce ya sani ba bai ce kuma bai sani ba walam yaqul ba'dhum shay'an umar sai ya kalli abdullahi bin abbas yabna abbas faƙala yabna abbas sai ce da ya kai nan abbas a kazalika ta ƙul ko a ka za ka ta ƙul yanzu yadda suka faɗa ɗin nan kai ma haka kake faɗa shi ne ma'anar ayar shi ne ma'anar surar izajen a nasarullah fahimtar ka irin tasu ce haka ne ƙultula abla ɗan abbas yaron kenan sai ce a ba haka ba ne sai mana ce to shi shikenan in ba haka bane ba fa ta taqulu me za zaka ce akan idza ja'a rasulullah qultu abdullahi na ba ce ai abinda wannan surar take nufi idza ja'a huwa ajalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah la wannan ajalin annabi ne ana maganar rasuwan annabi ne ana maganar wafatin annabi ne Allahu akbar kaji ilimi so ake ita surar idza ja'a Allah ya saukar da ita ne don a yi wa mutane alat a nuna musu ajalin annabi ya kusa annabi ya kusa barin duniya malam kaga ilimi ko shi yasa <laughs> ba wai koyaushe ne mutum ya dauki hadisi ya fassara ko aya ya fassara ba kawai a yadda ya gane ya gaya mutane wallahi dole sai ka tuntuɓi malamai dole sai ka karanta mai masu sharhi masana Allah suka faɗa yanzu a nan gudun ni da kai an bar mu ta ihu da yawo a cikin izajen Allah abinda dai za mu faɗa ki karamar sura ce ga ta to kaga yaro ya kada manya kenan yace ai an ai izajen annan kaga fassarar ta daban ma'anar da take dauke da shi kuma me daban to akan samu aya a cikin alqur'ani ga fassarar ga kuma abin da ma'ana yake ɗauka wannan kuma ba mai ganewa sai malamai yan takatulu yan dagaji masu zuwa su je su ɗauki ƙur'ani saboda ya iya larabci ya yi makarantar larabci yana fassarawa hadisi yana iya larabci yana fassarawa ya je ta gaggatsa shi mutane yana yi tunan asiri ne wannan dole sai mutum ya tuntuɓi malamai malaman nan kuma akwai wanda za ka tuntuɓe su a baka akwai kuma na littafi sai ka bi sharhi me aka ce shine zaman lafiyanka in ba ka ba wata ran mutum zai zo ya karanta wani abu wallahi ya zo ya ji kunya yanzu wannan manyan sabai ne yan badar da su aka yi maya aka je yakin badar manya ne amma kaga an tambaye su akan iza ja'a ba su ci ba shi ma Abdullahi bin Abbas ne ya dace kullum yana tare da Annabi kuma yana da yawan tambaya ya faɗa a riwaya ya ce ni ɗan abbas na zauna da manzan Allah na karanta tafsirin alkur'ani manzan Allah ya karantar da ni duk babu wata ayar da na sani a cikin ƙur'ani face sai da ne annabi tambaya a kanta aya shida da shida wani abu kwarai kuwa duka duka annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya bai kai shekara shekaru goma sha ne shekara sha uku sha biyu yaro ya ce amma fa daga bango to bango shi ma kuma almajiransa suka ce mun karanta tafsiri a allo yake rubuta mana a allo irin karatun allah na daga bango zuwa bango tun daga bakara hannafi abdullahi dan abbas ya fassara wani shi yasa ku lura babu wata aya a cikin alqur'ani insha Allah in kana karanta tafsirin alqur'ani sai kaji ji an ce qalam na abbas to umar ya yi wannan ne don ya nuna darajarsa da matsayinsa a cikin waɗannan sabai cewa yaro ne amma ba aibu don na shigo da shi cikin manya saboda yana da karatu yana da ilimi kuwa amma ka duba ka duba ka duba basira irin ta umar ka duba in ka duba tarihin umar a wani mutum ne mai fada mutum ne mai kaza amma dubu kwakwalwar da Allah ya bashi very very intelligent to shi ne sai ya ce ai gashi kuma malam ka duba harka ta ilimi ba wanda ya musa a cikinsu. ba wanda ya ce kada ya shi kai ya shi aka ake kamar ga wannan da zo sabon wani yaro ya je ya dan yan karatunsa ko a Sudan ne ko a ina dan cikin gari ne ya dawo haka ya zo da hamasarsa da yajinsa sosai masallacin unguwarsu ya tashi da asuba wata rana jama'a assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala kaza yana muqaddima can wani tsoho ba a taba yin nasiha masallacin ba ba a yi yace kai zauna ya kira mahaifinsa ce kowa ne tun lokacin wani ma yana yaro a nan masallacin ba wani wanda yake tashi ya kawo mana wata izala a nan ka yi karatu aka zo kana mana wani wa'azi zauna wallahi hana shi yayi yace ba a yi mana anan ba a mana wa'azi anan masallacin ba a yi kuma kuma kofan gaskiya ya faɗa ba a yi ai ba ya yi ba yanzu masallatai ga tafka-tafka masallatai suna nan a cikin unguwanni da waɗanda suke abin nan ba a wa'azi a ciki ba a liman baya koyarwa kuma liman haramun ne ya ɗauki lasifika ya ce a ji tsoron Allah ai in ka gani wa'azi juma'a ba ne kuma hudubar shi kansa yana ayyuhan nasu ce tun tun lokacin shehu usman dan hodiyo ce yake yin ta su ba sa ganewa shi ma baya ganewa an yi magana wani limami ya ce ah, to da kace kuka ce muna ta maimaita hudu ba daya su mutane sun canja halin su ne hudu da aka yi sun yi aiki da ita ku ce ai ba su yi aiki da ita ba za mu yi ta maimaita ta ce sun gama aiki da ita tukuna <laughs> Allah ya saka da alheri a karamar to haka abin yake almuhim shi ilimi ko daga ina ya fito yan uwana ana karɓa ne wallahi malam za ka haifi ɗanka ɗanka za ka haifa wallahi sai ga ya fi ka ƙarfin fahimtar gane wani abu jan kwakwalwar haddace abu riƙe abu wallahi ba za ka kwatanta kanka da shi ba kai ka riga ka ci yayin ka ya tafi masara da magi sun rafkar da kai shi ko yanzu yake yi sai ka amfana da shi ba za ka ce ainihin ya haife shi kaza kaza kaza kaza a'a a ba shi girmansa eh farubba muballagin au amin samin abinda annabi ya ce wanda ya halatta ya ɗauki ilimi ya isar da wanda bai ji ba ya ce amma zai iya yiwa bari ma muku fassara gwari-gwari Allah ba wa gwarawa haƙuri wannan bayani na karatun da nake yi yanzu ba na karanta muku hadisi ina muku sharhi ba to wani a cikin ku sai ya fi ni gane ma'anar hadisin ba ga shi ne na masa bayani in ji annabi wanda zai ɗauki saƙon ya kai wa wani to wataƙila mai sauraron sai ya fahimta sama da mai yin sharhi yanzu a cikin hadisin da na muku karanta sai ka gano wata matsala ta ilimi mai muhimmancin da ni ban gane ta ba ina gaya muku wannan sau da yawa yana iya faruwa kuma tsakanin ɗa da uba tsakanin yaya da ƙani tsakanin babban mutum da waye da sauransu ba laifi ba ne don mutum ya amfana da wannan ba na manta mahaifinmu Allah ya masa rahama shi ta koya mana karatun Kur'ani muna yara ita dukanmu amma daga baya in na zo sai ce zo sai ɗauko ƙur'ani sai rinka karanta ya ce fassara mu wannan wannan ayoyi wallahi malam yana yi ina ta fassara mu yana ina sai da ko hadisai sai ce kaza mamaki da cijin nan yake bani mamaki sai ce kuma ya gode shi kenan ba wai kuma yana yi ne wajen zai je koyawa wani ba a kawai yana karantawa ne ko in yana in yana in yana tilawa qur'ani yana karatun qur'ani in yazo wata aya sai ce me ake nufi ne anan kam to wannan ayar ita ce ta yi kama da kaza wallahi malam ni din sai naga girmansa naga darajarsa amma in ya gada ma zai ce ba ni nake duddukan ka ina cewa kai karatun ba to ɗanka za ka iya zuwa ka amfana da shi kar ka yadda ka ce wai ɗanka wai ɗanka ne wai ba za ka ƙara da shi ba in ka ga alheri a tattare da shi tambaye shi ah, yanzu wani abu lai ɗan abbasin ba ɗansu ba ne ba Abdurrahman ibn Auf cewa ya za a zo mana da yaron da muna da yaya irin sa a kawo mana shi cikin mu ba ba gashi akan idza jaa akai jarrabawar ba ya cinye yaron nan idza jaa nasrullah abokanan baban shi ne sa'annin baban sa ne amma gashi ya zo ya bada ilimi to haka al'amura suke manzo Allah sallallahu alaihi wannan eh, sayyidina Umar ya karbi wannan ilimi fa qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lamu umar ya ce ni ma wallahi ba abinda na sani irin abinda da ka sani din nan shi na sani kuma shi kenan karatun ya tsaya a haka aka karba aka yi godiya su wannan yana nuna mana daraja ta ilimi da matsayi na ilimi ba mutum din ake duba ba abinda da yake dauke da shi ake duba shi yasa ka ga mutum dan talakawa ne ba shi da komai bai mallaki komai ba amma Allah ya mallaka masa harshe ya mallaka masa karatu so sai a girmama shi a bashi matsayin da wataƙila wani mai sarauta ma bai same ta ba kuma zai tashi ya miƙe suna da riguna masu tsada shi kuma bai da riga mai kyau amma dole saurare shi saboda ilimi ilimi shi ke ɗaukaka mutum ya kai shi matsayin almuluku ilimi shi ke ɗaukaka mutum ya kai shi matsayin manya-manyan masu hali masu kuɗi to shi yasa ake so mu yi ilimi musa ‘ya'yanmu su yi ilimi na sha faɗa ina maimaitawa in ka ba wa ɗanka ilimi ka ba shi babban gata ku matasa ne galiban yanzu ga ku a gabana ku mai da hankali a kan kuɗin ku nemi ilimi na zamani da na addini ilimi baya tafiya a banza ka yi ta karatu masu ilimi su ne masu ɗaukaka ko Allah bai baka tarin biliyoyin kuɗi ba to sai ka matsayin da zaka yi rayuwa ta mutunci ka mutu a cikin mutunci ba za ka wulaƙanta ba ilimi alheri ne ilimi daraja ne yula wala yula alai kullun ilimi ɗaukaka ne ba a yin sama da ilimi sannan ku gina ƴaƴanku akan ilimi kar ka fi mai da hankali akan in tara wa ƴaƴana gidaje in ta gida ina rufe an tara 'ya'yana filaye in yi ta sayan gonaki saboda ‘ya'yana a'a yawwa wanda ka biya musu kudin makaranta da kudin ka kai su makarantu su yi karatu in ya gama ka tura shi kaza in ya gama ka ciyar da shi ka tabbatar ka gama shirya ɗanka ka kimtsa shi akan ilimi ta yadda ko kwanciya kai yana da ilimin da gidan da zai wulakanta ba amma za ka iya tara masa wannan kuɗin ya zo a raba gadon a kasha su su zama ba su da albarka kudin su kare kuma babu ilimi jiya wani yaro ya zo ya same ni a nan yaro ne karami yana ba da labari akan mai gidansa da ya ɗauke shi ɗan uwansa ne ya kai shi kasuwa yaro ne karami ya ce tun da ya gama sakandare mutumin na ya hana shi je jami'a ya karatu yana kasuwa ya ce komai zai masa yau ya ce wajen shekara goma sha abokanai na sun gama digiri wasu sun yi masters masu adda qur'ani sun yi wani ya zama malami wani abu yace ga nan malam ina zuwa kasuwan nan kullun 200 ake ba kullun yace babu maganar a shekara a zo a yi lissafi a fitar da ni kaza iya rabona kenan al'amura sun canja an da ana bada da 500 al'amura sun dada kasuwa ta yi fadi an samu arziki da yawa yanzu ana bani dubu ɗaya kullum amma wannan dubu ɗayan ita ce rabona har duniya ta tashi amma malam bani da gida ina so zan yi aure na zo zan yi aure ya ce me na tara me na tara a kan wannan dubu ɗayan da ita zan yi kuɗin mota ita zan ci abinci ita zan taimaki babana idan mahaifiyata tana buƙatar a tamfar sallah ko abu da wannan dubu ɗayan yaron yake takurawa yana zara ya ɗari biyu ɗari uku yake ajiya shi yake taimakon yan wasa yace ban da komai yace kuma yanzu gashi na ɗebi shekaru duk abokanai na sun gama shi kuma nan an zo ya danne ni ana ta rikici da mai gidan ya taimake shi ya ga budurwa zai aura babu kudin aure yaro ne matashi to kaga yana zaune yana cikin yana zuwa kasuwa yana ganin tarin kayan kayan yayanka ba kayanka bane kayan mai gidanka a kasuwa ba naka bane in ya mutu baka da gado ƴaƴansa koranka za su ce tafi su canja wani ka zo kana masa bauta shekara aru aru kana zuwa kasuwa yana baka ɗari biyar kullum kai kuma baka iya baka iya tara komai kuma shekaru suna zuwa maka kaga na farko wannan akwai zalunci da yan kasuwan nan suke zalunci ka ɗauki yaro ka hana shi je karatu ka dinki mai shi ka ajiye shi yana tara maka dukiya a shekara ka'ida ya kamata a yi lissafi in an yi lissafi abinda aka ci na riba a cire mai wani fasantac dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan biyu a rinka sa masa account ko a rinka juya masa ko a ce shi ma an bude masa wani bangare shi ne kake son mutum ka gina shi amma kana ta gina gidaje yaran ka na kasuwa suna ma hidima kana sai motoci masu tsada yaran ka na kasuwa ai ka suna tafiya jami'o'i suna karatu a kasashen waje yaran ka na kasuwa ka danne su suna tara maka kuɗi kuma 'ya'yanka ba sa zuwa kasuwan su je ruwa ya da su a kasuwa ba sa yi ka zo kana ba mutum ɗari bakwai ko ɗari uku ko ɗari biyar kuma baka masa lissafi a shekara wannan zalunci ne duk wanda zai aiki karkashin wani kowaye ne sai ya sa maka ko ya samu albashi ko ku zauna a karkashin tsarin a shekara za a yi lissafi abin da aka samu a yanka maka naka bayan kuɗin abinci da kuɗin mota da zai rinka ka? dole ne a shekara sai kuma duk ɗan kasuwan da bai wannan ba wallahi wallahi sai Allah ya tambaye shi dan kuwa bauta ce kuna bautar da 'ya'yan mutane ne ku ji da kyau babban baki da wasali saboda in ka ji labarin abin da ake a kasuwannin nan ya'yan mutane abin da ake musu abin zai baka tausayi ga yaro yana zuwa kasuwa za ka ɗauka yana wani bai da komai ranar da mai gidan ya kore shi ya zama miskini ya zama talaka ka shekara bakwai takwas kana yi mutum hidima ya canja gidaje ya sai motoci harka caya abin mana amma ko gida ɗaya bai iya gina ma mai ɗaki uku wajibi ne a yi lissafi abin da aka samu a ciri wani abu a gaya masa kana da kaso kaza cikin botar da kai wajen tara dukiyar ko kuma duk wata zan rinka baka albashin naira dubu arba'in da biyar amma shi ne iya banka, na yadda alaji ya san yana maka aiki ne kana biyansa dubu arba'in da biyar duk duk wata kaga a ciki zai rinka sai amma ka ajiye mutum kai kana bashi kudin abinci kudin kudin mota kawai shi kenan wai wai ka rufa mai asiri haza zulm kuma ko babanka ne ya dauke ka a kasuwan nan ya ajiye ka dole ne sai ya ware maka wani abin da zai baka saboda ai wancan ya tafi makaranta shi an biya masa ya je jami'a ya yi digiri kaga digirin nan zai amfana shi kai kuma idan ka zo in uban ya mutu kana cikin yan gado ne da wacce ta je kasuwa da wanda bai je kasuwa ba duk rabo ɗaya za a yi muku to kai da ya ɗauke ka ya ajiye ka to kai me rabanka sai ya zamanto aiki ne ya ɗauke ka ya sa maka wani albashi ko wani kaso saboda hidimar da kake tunda baka je jami'a kai karatu ba ko baka je gona kai kai aiki ba ko baka bude shago ba an cinye lokacinka to ya kamata lokacinka da aka cinye ma a rayuwa ai compensating ɗinka a biya ka wani abu akan shi ina wannan magana saboda samari matasa mutum yayi wa kansa saiti ya ka je makaranta ka karatu ya ka je kasuwa amma kasuwar ya zama kana da manufa a kanta ba wai ribibini yaron alaji ne yaron alaji ran da alaji ya mutu baka da gadon shi wallahi shi na ai gani in sun mutu yaran su su wulakanta yaran kasuwa saboda bai da gado kuma yayansa ba za su ce yau ai wannan su suka hidima suka tara wa ubanmu dukiya yau shekara goma sha biyar suna ubanmu hidima a ware miliyan kaza a gina wani gida a bashi kaza ba binciken ka ma za a yi ta yi tukun nawa ka sata to haka ake yi kunzumi in ka shiga kasuwannin harkar kasuwannin yan kasuwannin da yawa abin da su kaɗan ne suke da kula da hakkin yara mutane sai mutum zai ɗauko kanwar ɗan gidan kanin mahaifiyarsa ya ajiye shi yana bautar da shi yana masa kaza amma yana kashe wa 'ya'yansa miliyoyin kuɗi a karatu amma shi wannan fa baya zuwa jami'a kasuwa yake zuwa masa shi baya zama a kasuwar yaransa ne kullum yake zama a kasuwa yake tara mai dukiyar shi yake tara kuɗi shi yake ciniki amma ya sai wa 'ya'yansa gidaje ya sai wa 'ya'yansa motoci amma yaron kasuwansa yana nan mashin ɗin hawa yana jin tsoron ya siya wannan ba bautarwa ba ne bautarwa ne so da Allah a yi ƙoƙari a gyara kuma kowane yaro matashi wallahi ya tsaya gina rayuwarsa kaga wannan rayuwar wallahi kowa ta kanshi yake wallahi ko mahaifinka ina gaya maka wallahi ba zai maka abin da kake so ɗari bisa ɗari ba shi sa ilimin nan yana da muhimmanci kuma bos ilimin nan na addini da na zamani ka tsaya kai tun mahaifinka yana rayu samu ka raruma abin da za ka raruma a wajen sa ya gina ka akan ilimi in kai ilimi kana da takardaka ta ilimi to komai ma ayi amma in mutum ya kuskure yana wannan rayuwar ta gaibu ka kashe shekarunka ba ka yi wani abu ba to za ka zo girma ya zo ma ga ka ga yarinya za ka aura matsalar gidan haya ba ka da shi ba ka da kuɗin gidan hayar kuma abin da kake yi ba zai iya riƙe ka ba ga kuma ka kai lokacin da za ka yi aure ga abokananka sun yi nisa wancan ya yi kaza kai kuma ba ka da wata manufa sai ga frustration ya kama mutum nan da sai ga tsufa ya zo ma kana yaro karami ka yi furfura shi ba ka da manufa saboda baka yi seti ba ku kula da wannan Allah ya gyara wani halin mu bari mu dakata a nan insha Allah gobe sai mu dora hadisin Sa'id ibn Shurahbil abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah irin banta mana wa subhanakallahu allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh